Da safiyar yau ne dai wato yau Lahadi kenan an samu labarin fashewar wani abu da ake zaton bom ne a majami'ar Ekuwa Bishara ta daya da ke tudun wada a cikin birnin Jos kenan. Wato bisa bayanan da na samu an dasa bama-baman ne guda biyu a harabar majami'ar. Sai hmm. dai bom na farko da ya tashi ya raunata mai gadi wato mai gadin da ke zama a kofar majami'an kenan an ce shi mai gadin ne ya ga wannan abin a cikin laida tun kafin ya tashi ya ɗauka wajen wurgarwa sai ya tashi eh abin da ya faru kenan kamar yadda na samu bayani mm. kasan saboda yanayin tsaro yanzu duk abin da eh, yake da mutum bai fahimta ba zai duba hmm. eh, to shi ne shi mai gadin ya ɗauka yana jefarwa sai abin ya tashi to sannan kuma nan da nan sai suka tattare wato su masu gadin kenan kuma da masu aiki a majami'an suka tattare suka hana mutane shiga cocin domin ibada na biyun an ce a ciki ne aka samu ko a bayan ɗaki aka ajiye shi bayanin da na samu kamar an ajiye shi a cikin matsayi kenan ko eh, wajen salga da ke jikin cocin hmm. to sannan kafin lokacin bayan an samu fashewa na farko ɗin su masu aikin majami'a suka yi sauri suka kira jami'an tsaro sannan shi ne suka zo suka duba sai suka eh, samu cewa an ajiye wancan bam a wurin suka kuma cire shi wato na biyun dai an cire shi ba tare da ya tashi ba eh na biyun an cire shi bai tashi ba hmm. sannan kuma sun dudduba wurin duka suka tabbatar cewa iyakan wato bom da ke wurin kenan hmm. sai dai an hana mutane shiga domin su ibada a wurin wato abin da ya faru shine yau ba a yi ibada a cikin wannan majami'ar ba eh to kasan saboda yanayin tsaro bayan an cire waɗannan bama-bamai din dole ne kowa ya tafi ba yi ibada ba a cikin wannan majami'an Hmm. saboda tsoron kila wani kuma akwai wani kuma a gurin kenan kamar yadda kika yi mana bayani an ce shi wannan mai gadin ne kawai ya ji rauni babu wani rahoto da aka samu daga baya kuma na cewa akwai wani daban wanda ya ji rauni ko makamancin wannan a yanzu a yanzu dai ba wani labarin da na samu na cewa akwai wanda ya ji rauni banda shi wannan mai gadin sannan kuma yanayin da ake ciki dai saboda kasan tun makon jiya wancan lahadi da bamaban na suka tashi hmm. aka samu kashe-kashe jama'a suna cikin zulumi sannan kuma kowa na lura da inda yake shiga da kuma wanda yake hulɗa da shi hmm. sannan kuma su jami'an tsaro a kowane lokaci suna faɗakarwan cewa mutane su rika la'akari da duk wani take-taken da ba su fahimta ba sannan kuma abin da basu gane ba su kai rahoto. To Allah bangiji ya ƙara karewa. Amin na gode. Mun gode Zainab. Wayo I doubt.